Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi abin da ya sa ciwon maɗaukai, nimoniya da turanci ya zama sun muka sau a ƙasashe masu tasowa, musamman a Najeriya. Sa'annan kuma ko kun san cewa akwai allurar rigakafin wannan ciwo maɗaukai? Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki. Jummai Ali ke muku fatar alheri a wannan rana ta Juma'a hajji babban rana. A makon jiya mun bayyana muku yadda ciwon maɗaukai da ake cewa nimoniya da turanci ke ci gaba da ciwa jama'a tuwo a ƙwarya domin yana ci gaba da yin ɓanna a Najeriya a yayin da yake kashe aƙalla yara ashirin cikin kowane sa'a ɗaya fiye da barazanar da zazzabin cizon sauro ke yi. Wata cibiyar da ke samar da allurar rigakafi ta ƙasa da ƙasa da ake cewa IVAC a taƙaice. a cikin wani rahoto da ta gabatar ta kiyasta cewa a duk shekara kimanin mutane kusan miliyan bakwai ne suke kamuwa da maɗaukai. Ciwon maɗaukai yana ɗaya daga cikin cututtukan da ba a fahimce shi sosai ba, musamman a Najeriya da ya zama sun muka sau. Yawancin 'yan Najeriya na alakanta ciwon maɗaukai da sanyi ko gurɓataccen abinci ko kuma ruwa. A saboda haka, masana suka ce tana yiwuwa rashin sani da aka ce ya fi dare duhu yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wannan ciwo ke wa yara ɓannan da take yi. Yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa ya fi wa ɓanna. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce ko da yake ana iya rigakafi da kuma jinyar maɗaukai cikin kowane daƙiƙa ashirin maɗaukai kan kashe yaro ɗaya. Haka ya sa maɗaukai zama cutar da ke kan gaba wajen kashe yara a duk faɗin duniya idan ta zo da ƙarar kwana musamman a nahiyar afirka najeriya ita ke kan gaba wajen fama da wannan matsala a nahiyar afirka rahotanni sun bayyana cewa daga cikin yara biyar da cutar ke kashewa a najeriya biyu madaukau ke kashe su asusun tallafawa yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya da ake cewa unicef a takaice ya ƙiyasta cewa a duk shekara kusan yara miliyan bakwai suke kamuwa da maɗaukai a Najeriya. To, kamar yadda na alkawari a makon jiya, na tuntuɓi Professor Awolu Gajiba, mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Najeriya, akan me yasa ciwon maɗaukai ke yin ɓannar da take yi a Najeriya ne, sai fara da cewa. To, um, ita pneumonia ɗin Um, kwayar cuta ce take haddasa ta kwayar cutar nan kuma shekanta ake a numfashi to kuma um, ta fi illa ga yara ƙanana musamman 'yan ƙasa da shekara ɗaya ko kuma aka faɗaɗa ma zuwa kasa da shekara biyar da kuma tsofaffi da suka suka manyanta sosai in kika janta a manya magidanta haka yawanci sai a tunanin ko wani abu ya faru garkuwar jikinsu ta yi kasa shi yasa sukan kamu da wannan to abin da take yawa nan mu kasashenmu yanzu eh, pneumonia alhamdulillahi ilimi ya bayyana an samu allurar rigakafi da ake yi ma yara da kuma waɗanda duk ake ganin suna da hatsarin kamuwa da ita ɗin allurar rigakafi nan ga ta nan yanzu ana yi kuma kyauta ne amma karkuwan allurar rigakafi gaba ɗaya ma na yau da kullum da ake yi gaskiyar lamari ya yi ƙasa sosai a mu musamman mu a nan najeriya domin binciken da aka yi na kwana-kwanan nan ya nuna cewa najeriya muna ƙasa sosai wajen eh, tabbatar da cewa mu an musu sun samu dukkanin allurar rigakafin nan hmm. to idan ko ba a samu wannan rigakafin ba yara suna hatsarin kamuwa da wannan cutar pneumonia ah, amma ita kuma zazzabin cizon sauro a ɗaya ɓangaren an rarraba uh, gidajen sauro sosai sosai a 'yan shekarun nan uh, har ya fara cewa mutanen da ba su yarda da su shiga cikin ba ma yanzu suna shiga su kwana saboda haka cizon sauran ya ɗan ragu uh, mutanen da suke kamuwa da cizon sauran sun ragu bayan nan kuma akwai ingantattun magunguna da an baza su su da in an kamu mutum ma ana ba da magani shi yasa mace-mace sakamakon cizon sauran ya ragu amma shi kuma mace mace sakamakon pneumonia din ya karu saboda pneumonia din tana da hatsari cuta ce da take shafan hanyoyin numfashin wanda ta kama saboda kowace cuta ce kuma aka ce numfashi take kama in ba a yi abin da ya kamata ba a kan lokaci nan da nan sai labarin ya canja sai a rasa rai inda fara kwana. Eh to amma kuma um, um, masana bisa rahotannin da aka bayar din ana danganta yawar pneumonia din da rashin fahimta domin wasu suna eh, danganta suna danganta cutar da ko shiga ruwa ko mura da sauransu eh da eh, sanyi to waɗanne alamomi musamman ma ga yara iyaye za su lura da su ga yara har su san cewa hmm. yaran na sun kamu da pneumonia to eh, gaskiya ne a nan mu kasan mu da zarar mutum ya kama mura ko tari za a ce sanyi ne maimakon a yi tunanin cewa kwaya cuta ne sai a ce ko sanyi ko kuma ka ruwan sanyi ko ruwa ya doke ka duk sai a ce shi ne yake sa wannan to magana ta gaskiya alamomin cutar pneumonia sun hada da um, e, tari haka mura da zazzabi sai kuma yaro ya rika numfarfashi haka sama-sama da sauri da sauri za a rika ganin numfashin yaron za ma da uwa za ta kula za ka ga yayin da yaron yake numfashin nan kirjinsa za ka ga yana lotsawa haka ma'ana yana shan wahala kenan wajen numfashin hmm. ko kaka ta taba kirjin ma za a ga ga yana kuka saboda yana masa ciwo shi yasa ake cewa ma a hausa ake cewa da cutan cutan pneumonia din madaukai saboda yayin da ake ɗaukar yaro din zai yi kuka domin shi ciwo yake ji a wannan lokacin in yi numfashin shi ma ciwo yake ji to mafi mafi muhimmanci alamomin da ya kamata a duba zazzabi tari numfashi da kyar da kyar da zara an ga haka to kada ma a yi tunanin wai wani sanyi ne ko wani ruwa ne ko ma menene ake tunani dai wannan alama ne na pneumonia kuma a je asibiti da gaggawa to rashin zuwa asibiti da gaggawa din saboda wannan fahimtar da ake da ita shine yake sawa yayin da aka zo asibiti yaro har ya galabaita in ba a sa ba ma har sai ya rasa ransa shi ne yake ƙara ta'azzara mace-macen da ake samun sakamakon ciwon pneumonia din. To Allah ya sawaƙe. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Domin muna ganga wannan ciwon baya taɓa mu. In muna ganga wannan ciwon baya Haka ne, to ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan ya shigo wannan zaure domin ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Ibrahim. To. To doguwar wasiƙa ce. To. Amma zan yi ƙoƙari in in takaita um, ta yadda ina fatan za ka gane. To hajiya. Ya ce wai tambayarsa akan kurga ne da basar. To. Kuma wai duk yaron da aka haifa daga wata ɗaya zuwa uku sai sun yi kurga. Sai kuma batun basar. Sai kuma wai akwai wani ciwo wai da yara suke yi na sanyin ƙirji. Waya ko ta yarinya tun da aka haife ta tana fama da ciwon har yanzu kuma yana tashi lokaci-lokaci ko da yake wannan wasiƙa ya rubuta da daɗewa ne to tana yiwuwa ma mm, mm, masu fama da ciwon sun warke to amma ka san galibi mukan ba da ansa don in wasu suka ji kila su zai tambaye su eh, to da farko likita bari mu batun kurgan nan da basir da ya yi To me yake kawo ciwon kuma me yasa yara suke fama da ciwon? To ai ba kowane yaro ke da kurga din ko basar ba hajiya. Ya danganta da abubuwan da muke ake ba su da kuma abubuwan ya da abubuwan da ake ba su ake ciyar da su hajiya. Don ba kowane yaro in dai yaro ya tashi aka haife shi ana ba shi abincin da ya kamata yawanci ana so in yaro aka haifi yaro ko yarinya jinjiri to da farko an fi so a ba in aka haifi yaron a ba yaron nonon maman nasa domin mm. wannan nonon yana kare su daga abubuwa da yawa to me ake yi idan yaro ya kamu da wannan ciwo to wannan ciwon ya ka yaron ya ka ya kama ya musamman in ya kamu da irin ya kamata a kai zuwa likitoci musamman da suka a akan sha'anin yara domin dole akwai wadansu irin ruwa musamman da za a ba su don abubuwa da za a ba su musamman za a yi warkar da su amma dole a kai zuwa likitoci da suka a akan sha'anin yara ba kowane likita ya gane waɗannan abubuwan ba likitan yara eh, kenan eh likitan yara ya fi kyau a kai surin su domin wannan ana iya warkar da shi kuma ba inda an yi abin da ya kamata yara bai kamata ma suna da irin wannan ciwon ba hajiya to batun sanyin kirji dinnan da ya ce ko yana nufin pneumonia ne eh sanyin kirji zai iya iya faruwa wani lokaci ko pneumonia ko na yara waɗanda akan haife su da wani za a kama sanyin kirji ne amma wani lokaci kamar irin kamar abubuwan da muke kira da turanci asma wanda yara wani lokaci suna samun wahala wurin numfashi da kirjin su na wani irin wani iri wannan eh. ko kirjin inda iskan ke biyo wani lokaci kan tsuge to sai ga suna samun wahala kirjin su yana ciwo kuma suna samun wahalan numfashi to waɗansu yara in haka haife su waɗansu yara na da wannan wani lokaci domin ko kuma wani domin canjin yanayi ko nan kasashe ana samun su da yawa haka irin wannan waɗansu yara aka haife su da wannan amma akwai magungunan da ake ba su wani abu da za su rinka shaka to wannan suna shaka wannan sosai ba abin sai kaga sun sun tashi lafiya galau amma dole aka so wurin likitoci wadanda suka gwanin ce akan abubuwan na hajiya to amma ana warkar da su ana warkar da shi hajiya wannan kullum ana warkar da shi akwai magunguna musamman da ake ba yara domin yara da musamman irin na wannan kirjin wadansu yara akan haife su kawai domin wani dalili suna da wannan to to Allah sa dace amin amin hajiya to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan zamu salama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allah. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da a san da ke a duniya ana ta wani kare a ana rawa kuɗi